wata kungiya mai fafutukar kare yankin niger delta mai suna niger delta alliance da ke karkashin jagorancin madam rita lori wata mai fafutukar kare yankin na niger delta ta bayyana matakin da gwamnatin najeriya ta ce za ta dauka na dawo da biyan kudaden zaman kashe wando ga matasan tsagerin yankin na niger delta da cewa ba zai taimaka wajen kawo karshen ta'addanci da zagon kasa ga tattalin arzikin najeriya ba sai fa idan shugabannin yankin sun daina amfani da matasa wajen biyan biyan bukatunsu na siyasa. The so-called leaders have humiliated our children. They've taken our wealth out of our out of the states. They're enjoying it with their family. And you say I should go to Buhari to beg him for what? I will not be insulted. And I'm not expecting anything from Buhari. Ta ce shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa ta mai da su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu amma don zuwa neman tallafi daga shugaba Muhammadu Buhari domin ciyar da yankin gaba ba zai tabbata ba sai an magance wannan matsala baki daya. Ina daya daga cikin jagororin sauran yankin da ke gudanar da zanga-zanga ta sarokar da ranmu domin samun 'yancin yankin amma kuma wasu tsararru masu hana ruwa gudu da kuma rashin kishi na ci gaba da amfani da matasan yankin namu domin cimma bukatunsu na siyasa to sai dai kuma a bangare daya gwamnatin jihar rivers a ta bakin kwamishinan ta na yada labarai mr tam george ba sa goyon bayan matakin gwamnatin najeriya na baiwa matasan yankin kudaden karshen wata da nufin kawo karshen ayyuka zagon a yankin na Niger Delta a maimakon haka gwamnatin jihar ta dukufa ne wajen koyawa matasa sana'o'i domin su kasance masu dogaro da kai ta yarda ba za su ci gaba da zama alakakai ga gwamnatin ba. The fundamental distinction between our own amnesty program and that of the federal government is that in Rivers State we don't offer money in return for arms because we feel that one it is immoral to reward criminals then, two, it increases the dependency syndrome of people because if you give allowances without people working, you increase that dependency syndrome, and that's a very dangerous thing. Akwai matakar bambanci tsakanin shirinmu da na gwamnatin tarayya mu a ba mu ba da kuɗi domin a dawo da makamai domin kuwa muna ganin wannan bai dace ba kuma na biyu zai sa irin matasa su ci gaba da dogaro da gwamnati wajen karɓan kuɗaɗe abinda kuma muke ganin bai dace ba. Cewar kwamishinan dai wannan ba adawa ga gwamnatin tarayya sai dai neman ganin an hada karfi da karfe waje guda domin ciyar da jihar da ma yankin na Niger Delta gaba Saki, raya yankin na Niger Delta da kuma ganin an kawo karshen hare-haren 'yan bindiga da sace jama'a na ɗaya daga cikin kudurorin gwamnatin Muhammadu Buhari wanda kuma mukaddashin shugaban kasa Farfesa Yomi Shibanjo ya gabatar a lokacin rangadin da ya kai yankin na Niger Delta a kwanakin baya. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.